siffofi na kwarai waɗanda da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ginuwa kafin a bashi annabta sai da jama'a suka kira shi as-sadiqul aminu sannan Allah ya sauka masa da annabta dan da bai zama sadiqul aminu ba da ba za a bashi annabta to duk abin da zaka yi ka fara gina hali mai kyau da ɗabi'a mai kyau da nagarta da kishi kan waɗannan siffofin ne ake ginawa za ku ga abin mamaki babi ɗaya wani yaro ya ɗabbaka kwanan nan amma sai da ya suna yi wa garinsu suna Shi ne babul lukuta ah, ko tsuntuwa babin tsuntuwa fa a musulunci ba wani abu ba ne. in ka tsinci abu kai cigiya shekara guda in mai shi zo ka bai kenan ba kai wani abin yabo ba amma kwanan nan wani matashi ya tsinci dala dubu goma a cikin jirgi ya mika kuɗin nan ga masu aiki a jirgin sakamakon wannan sai da bbc ta hira da shi jamus ta hira da shi ya karɓi kyaututtuka har Legas aka gayyace shi kuma yin sunan garinsu da sunan matashin ya je ma garinsu an masa tarya da tarba saboda ya yi tsintuwa ya mayar siffa tsintuwa fa ka tsinci abu ka mayar ya zama abin mamaki a cin al'umma saboda ka ba ma ka yar a tsinta ba ma a jihu dan ne ka ake ma a kwaci amma shi wannan matashi ya ɗabbaka babi na tsintuwa a musulunci wanda wannan babu na tsuntuwa ya taɓa shigar da wani addinin musulunci nan a kasuwar sabon gara aka yi wani ibo ya zo ya siyayya da ya siyayya sai ya manta jakarsa a shagon wani ya tafi ya ta jiransa bai dawo ba ashe shi ya yi siyayya a gurare da dama ya rasa inda ya bar jakar har ya haƙura ya tafi sai da aka samu tsawon lokaci yana nan yana aje da jakar bai taɓa buɗe ta ya ga me a ciki ba amma dai ya san ta wani kwastoma ce da ya zo ya siyayya a gurin nan Rannan yana zaune a cikin kanti daga kan nan nasa da ya sai kamar wani iban nan ya wuce haka sai ya fito sai ya bi shi a baya kai zo me faru ice ka taba siyayya a shago na ka manta jakakka haka ne fa ya taba ice to zo a shago na ka manta ta ya zo ya dauko jakarsa ya mika masa iban nan yana mamaki yana kokarin ya buɗe jakarsa da wuri ya ga abin da ke ciki yana nan yana buɗe ya ga kuɗinsa ko buɗewa ba ba jakata ce na yi kukan na yi cigiya har na haƙura ita to gata nan sai ce ai mu a musulunci idan kai yarda abu sai an shekara guda ana cigiya mai shi sai an ce sai ka faɗi ma jakar da kalarta da maɗaurinta da kaza da kaza duk an faɗi ƙa'idodin tsintuwa abin ka tsinta ɗin mai lalacewa ne abin da ka tsinta ɗin ah, wanda zai karba ajiya ne wanda ba zai karɓa ajiya ba ne? babban abu ne ko ƙarami mai tsada ne ko mara tsada sai ya ce kuma addini na ne ya ce in yi wannan cigiyar sakamakon wannan ya ce ya kai shi masallaci ya kai shi masallaci aka yi sallah a zahar ya karɓi addinin musulunci ce inda ya musulunci ne ya ce kakaci kuɗi na to wannan addini mai kyau ne bature ya sauka a najeriya kafin ya zo an masa cewa macuta ne mazambata ne masu cin hanci da rashawa ne duk an lalata mu don haka yana taka tsantsan tun daga airport yana auna abin da aka gaya masa sai Allah ya jarabci bature taksin da ta ɗauko shi daga airport za ta kai shi hotel sai ya manta jaka kuɗinsa da passport ɗinsa da komai a ciki aka sauke shi a hotel ya ɗau jakarsa babba ya manta ya karamar ya shiga hotel mai taksi ya ja ya tafiyarsa bature ya je zai ɗauko passport zai ɗauko kaza ba dalolinsa ba passport ɗinsa ba takardunsa mai tasi ya tafi da ita ya ɗaura hannu a ya gamu da najeriya kai ko mai taksi ka je kai fakin inda za ka yi fakin aka yi sallah ka gama sallah ka buɗe ah, mota ka kana sharewa sai ga jakar bature sai ya yi kwana shi kuma nan ya zo ya rikice an ba shi ɗaki amma sa yana can ya rasa inda zai sa kansa sai kawai ya dawo reception ya ce ɗazu ya sauke wani bature eh, aka ce eh eh lalle eh, ɗakinsa kaza ya ce a kira shi ga jakarsa ya bari ya sako da gudu ya zo ya karɓi jakarsa ya buɗa ya ga fasfot ɗinsa na nan takardunsa na nan dalolinsa na nan ba buɗe ba ya ce wa mai taksi me yasa ka samu irin wannan kuɗi ka dawo da su ya ce addininmu ne ya ce an yi tsuntuwa a cigiya kuma an samu mai shi a bashi nan tunanin bature ya canza da ya tashi sai ya rubutu ya ce duk abin da ake faɗa kan najeriya ƙarya ne ashe mutum ɗaya zai iya bata muku suna mutum ɗaya zai iya gyara muku suna